الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأن البدع الغليظة المخالفة للكتاب والسنة واتفاق أولي الأمر الهداة المهتدين إنما حدثت من الأخلاف وقد يعزون بعض ذلك إلى بعض الأسلاف تارة بحث غير ثابت عبارة بتأويل لشيء صحيحة الثابت للحكم الشريف يعين غلط الغالطين عليهم في النقل أو التأويل وهذا ليستقيم في كمال الإسلام هو الملل كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لم ينحرف انحراف اليهود والنصارى والسابئين فكذلك أهل الاستقامة ولزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف تمسكوا بالوسط ولم ينحرفوا إلى الأطراف فاليهود مثلا جفوا في الأنبياء والصالحين حتى قتلوهم وكذبوهم كما قال الله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون والنصارى غلوا فيهم حتى عبدوهم كما قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق واليهود انحرفوا في النسك حتى زعموا أنه لا يقع من الله ولا يجوز عليه كما ذكر الله عنهم إنكاره في القرآن حيث قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها والنصارى قابلوهم فجوزوا للكسيسين والرهبان أن يوجدوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا وكذلك تقابلهم في سائر الأمور فهدى الله المؤمنين إلى الوسط فاعتقدوا في الأنبياء ما يستهكونه ووكروهم وأزهروهم وأحبوهم وأطاعوهم واتبعوهم ولم يردوهم كما فعلت اليهود ولا أطروا ولا غلوا فيهم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 barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau talata daren laraba sha biyu ga watan rajab shekarar hijira ta 1432 wanda kuma ya zo daidai da sha hudu ga watan shida miladiya ta 2011 a wannan majalisi na karatu نبغية المشتاق في شرح رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق مجلس لمكي شرح saƙon da shaikhul islam taqiyuddin abul abbas ya rubuta wa mutanen iraki wanda wannan darasin mu na 32 a jerin gwanan darasinmu na wannan masallaci mai albarka wannan shine na 148 da nawa a ne da takwas aka ba malam yace وأن البدع الغليظة المخالفة للكتاب والسنة واتفاق أولي الأمر الهداة المهتدين إنما حدثت في الأخلاق ثم لا هنا مغانا أكم متمن دي كراتو يي نظري ya karanta abin da aka ruwaito daga magabata na kwarai sahabbai da tabi'ai da almajiransu da sauran limaman shiriya irin su malik da shafi'i da ahmad da abu hanifa da sufiyanu thauri da sufiyanu ibn uyaina da ainihin al-bukhari muslim abu dawud tirmizi na sa'i ibn maja da sauran malamai na sunna gaba daya wanda ya yi la'akari ya yi karatu na tanutsu a cikin dukkan ruwayoyin da aka yi zai ga cewa bakinsu daya akan sha'anin da yake da alaƙa da aƙida ba su saba ba a kan manya-manyan matsaloli na aƙida na'am an samu saɓani a kan wasu juz'iyat gurin da ya halatta a samu saɓani a ciki amma banda manyan matsaloli na imani banda manyan matsaloli da suka shafi shirka ko kafirci ba su yi saɓani ba a nan haka nan duk abin da aka ruwaito daga ahalin baiti rasulillah za ka samu daidai yake da abin da aka ruwaito daga sauran malamai na wannan al'umma ya ci gaba da cewa wa annal bida al-ghalizata kuma mutum zai kula zai ga cewa wato bid'o'i masu kauri wato bid'o'i manya-manya al-mukhalifata lil kitabi was sunnah waɗanda suka saba wa Alƙur'ani da sunna wattifaqi ulil amri alhudatil muhtadina wanda suka saba wa haduwar ma'abota al'amari shiryayyu almuhtadina ababan shiryarwa inma hasalat inma hadathat min al zaka samu waɗannan bid'o'i sun samo asali ne daga 'yan baya waɗanda suka zo daga baya-baya amma ba magabata na farko ba wa kad ya'zuna zalika ila ba'd al-aslaf tana yiwa wasu 'yan bida'a su shingina wani bangare na irin waɗannan bid'o'i zuwa ga wani sashi na magabata taratan bi naqlin ghairi thabit wani lokaci ta hanyar ruwayar da bata tabbata ba وتارة بتأويل لشيء من كلامهم متشابه ونلوك تشيكما تهنيرين تاويل وتما غنر سوى تشتكي لشبهة وتشتكي لهرشا دمو ما ليتي ثم إن من رحمة الله أنه قل أن ينقل عنهم شيء من ذلك إلا وفي النقول الصحيحة الثابتة أنهم للقول المحكم الصريح ما يبين غلط الغالطين عليهم في النقل أو التأويل sannan ya ce sannan yana daga cikin rahamar Allah da wuya ne a ruwaito wani abu daga wajensu irin wanda bai inganta ba face an samu a cikin ingantattun ruwayoyi tabbatattu daga gare su an samu maganar da take ɓaro-ɓaro ce maganar da take ɗauke da ma'ana ɗaya maganar da ba ta da ainihin harshen damu as-sarih magana take a fili ma yubayyinu ghalat al-ghalitin alaihim abinda zaka yake yake bayanin kuskuren masu kuskure da suka yi a kansu fin naqli aw tawil wajen riwaya ko wajen tawili abinda malam yake cewa dukkan wani wanda ya tsaya yayi nazari cikin maganganun magabata a cikin al'amuran aƙida babubukan da ya ambata a wancan satin babin da ya shafi tauhidi wa sifati ko babin al'adli wal qadar ko babin al'imani wal asma'i ah, wal ahkam ko babin Al-Wa'id ko babin as-sawabi wal azab wa babil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar da sauran babubukan da muka yi magana akan su a baya yace idan kai la'akari kai karatun ta nutsu cikin maganganun magabata zaka ga cewa maganganun su gaba daya sun haɗu. akan ma'ana guda ɗaya akan abu guda ɗaya ba za ka samu saɓani a su cikin waɗannan al'amura ba za ka samu maganganunsu suna tafiya daidai akan layi da alƙur'ani da sunna ko da kuwa za su yi saɓani a cikin wasu juz'iyat wato wasu ƙananan al'amura wanda suke da alaƙa da babubbukan to za ka samu saɓani ne wanda hankali zai karɓe shi saɓani ne wanda shari'a bata hana a samu saɓani a nan ba baya warware wata ka'ida wato baya warware wata ƙa'ida daga cikin ka'idojin musulunci Saɓani ne irin wanda akan same shi ko dai saboda babu wani nassi ko kuma nassin akwai shi amma ba kowa ne ya san shi ba ko kuma nassin yana iya ɗaukan ma'ana sama da ɗaya. to anan a iya samun saɓani tsakanin malamai amma abin da ya shafi manya-manyan bid'o'i wanda ƙarara sun saba wa musulunci sun yi hannun riga da alkitabu wa sunna ba za ka samu ɗaya daga cikin limamai ko magabata na ƙwarai yana ɗauke da wannan bida'a ba babu wani daga cikin asalaf salaf magabata na ƙwarai wanda yake shugaba a cikin tafiyar wata bida'a. shi yasa za ga dukkan wasu bidiyo'i manya-manya da yanzu ake abin nan da su da wuya ka ji an ce wane ne ya kirkiro su cikin magabata sai dai a gaya maka wani tarihin wani dan kwanan nan ce shi ya zo da abin amma ba za a ce maka ai wannan bid'ar ko wannan abin da muke yi na addini maliku ne ya kawo shi ko maliku ne ya fara shi ko imamu ahmad ne ya fara shi za ka samu dukkan wasu bid'o'i da aka yaka a tarihin musulunci wasu ne karkatattu zamammu suka ƙirƙire su za ka samu idan ana maganar mu'tazilanci sai a ce maka ai wasil ibnu ata shi ya ƙirƙiro mu'tazilanci shine farkon ba mu'tazile ce maka a jahamiya waye shugabanta sai a ce maka jaham ibnu safwan shi'a waye shugabanta abdullahi bin saba wani bai yahude to haka za ka yi ta ji duwato kwashe-kwashe su ne waɗanda suka ƙirƙiro bidiyo'in amma magabata ba za ka ji an ce su suka ƙirƙiro wannan bida'ar ba duk da cewa yan bida'a wato ba sa ƙasa a gwiwa wajen su ga cewa sun jingina bida'ar su zuwa ga wani babban malami don ta samu gindin zama san ƙarya ita kaɗai ba ta tsaya ba sai ta jingina da wani abu na gaskiya shi yasa har kullum da ka janya wannan gaskiyar da aka jingina ta a jiki sai ta faɗi to saboda ta samu karbuwa a gurin mutane masu hankali masu addini to sai a jingina ta zuwa ga wani wanda aka san cewa karɓaɓɓe ne a gurin al'umma sai a ce ai shi ma ya yarda da wannan a'a shi ma ya taɓa cewa kaza kuma a bincika a bincika ko dai a samu ruwayar da aka yi ƙarya ce bata inganta ba ko kuma a'a magana ce wacce yayi ta ɗauki ma'ana biyu sai a ɗauki wata ma'ana guda ɗaya wacce ba ita ce ma'anar maganar ba sai a makale mata a ce to kaga wannan maganar tana nuna kaza kenan don haka tare miki shi yasa za ga sau da yawa za ka ji wasu wanda suke fama da sha'anin sufanci sai su ce maka ai imamu malik ya ce man ta tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq ko wa man ya ta lam yatasawwaf ta tafassaqa wa man jama'a bai na huma bainahuma ta tahaqqaqa to kai daga jin ma larabcin ba irin da maliku ba ne. wanda duk ya san larabcin waɗancan magabata na farko yana jin wannan kawai wani ɗan daru ne ya zauna ya haɗa larabcinsa ya shirya larabcinsa ya ka ce maliku ya ce wadu wanda ya riƙe sufanci wato ya shiga sufanci amma bai yi fiƙihu ba to zai zama zindiki wanda kuma ya yi fiƙihu bai riƙe sufanci ba zai zama fasiki wanda kuma ya hada tsakankaninsu to wannan shi ya kafu ya zama kafaffe wato wannan shi rike hakika shi rike tabbas to kaga wannan ba maganar maliku bace babu wanda zai kawo maka isnadin wannan maganar duk wanda ya kawo maka yace maka maliku ya faɗi wannan maganar ce kawo min isnadin wannan magana zuwa ga maliku ai waɗannan malaman duk ana rawaito maganganun su ne da isnadi haka ce maliku ya ce to a ina ya faɗa ko dai a ce ko a littafin samu wadda ko kuma a'a a mudawwana sai ibn al-qasim suka rawaito ko kuma a'a wani babban malamin malikiya ne daga baya ya ce maliku ya faɗa to in ba zamani yayi da maliku ba ba da almajiran maliku ba to ya kawo mana isnadinsa zuwa ga malik shi yana aka duba littafin malikiya ma duk ba ga wannan ba kuma daga jin siyakin yadda maganan ma take wato ta sha bamban da irin yadda masu karatu suka saba jin maganan malik irin wannan siyaki da irin wannan haɗe-haɗe na larabci wanda za ka jin shi girin gim haka ba tsari wannan ba maganan malik ba ce illa iyaka wani ne dai kawai yake so ya nemar wa bid'a sagin dan zama kuma yake ganin idan ya jingina wa imam malik to za ta yi karfi za ta samu gindin zama za ta samu karbuwa a gurin mabiya ko masoya maliku to bai san cewa ba mutane idan sai yanzu ya buɗe in ka ce maliku ka ce waye sai ce kawo in gani to nan ne ake faduwa kuma shi malikun wace ɗariƙa ya yi to in ka ce ya ce duk wanda bai yi sufanci ba eh, zai zama fasiki to shi a gaya mana sufancin waye yi to kaga tun daga nan mutum zai turus ba dai wanda isa ce maka ga ɗariƙar da shi ya yi ta sufai in ka ce a ai shi ma shi ma shugaba ne na sufanci to wace ɗariƙa yake malikiya dai kowa san ba ba ɗariƙar sufanci ba ce ko shi yasa zaka ga shi ba shi sufin ba zai hakura da malikiyar ba sai ya hada da wani abu shi almaliki alwani abu ko to kaga ya nuna ke da ita malikiyar ba sufanci ba ce kuma shi sufancin da ai ba alhamdulillahi rabbil alamin wa wa salatu salamu ala rasulillah musalli wa والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه islam al-mu'tasimun bil hikmah الإسلام nabawiyyah wal hikmah al-jama'iyyah متوسطون في باب التوكيد والصفات بين النفاة المعطلة وبين المجد وبين المشبهة الممثلة وفي باب القدر والأدل والأفعال بين القدرية الجبرية والقدرية المجلسية وفي باب الأسماء والأحكام بين من أخرج أهل المعازي من الإيمان الكلية كالخوارج وأهل المنزلة وبين من جعل إيمان الكليات كإيمان الأنبياء والصديقين كالمرجئة والجهمية وفي باب الوعيد والثواب والإيقاف بين الوليديين الذين لا يقولون بشفاعة نبينا لأهل الكبائر وبين المرجئة الذين لا يقولون بنفوذ الوعيد وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الذين يوافقون الولاة على الإثم والعدوان ويركنون إلى الذين ظلموا وبين الذين لا يرون أن يعاونوا أهدا على البر والتقوى لا على جهاد ولا جمعة ولا أعياد إلا أن يكونوا إلا أن يكون معزوما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 بارك يا اخوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من الساكة الدعاء وانا بطلع في مكان البركة بطلع في مجيب وانا وفر طورة بيتنا ايو ثلاثة غير الله ربا شاكرة وثلاثة رجب يجرم ايكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ايلة عيو من ثلاثين نبي وانا قبيل وليل شرين نتاع ووثل شدان من ابيات المجيب الشاكرة اوانا مجال في نبوية المشتاب في فرح رسالة الشيخ الاسلام المتنة الاجل العراق مجال التنبي في شرهم فاقل ابن تيمية رحمه الله تعالى يعيشها ومكانة كرايته وانا شيء درس من ثلاثة دقوكم كما أشير وانا درس مؤولا مثلاتي وانا شيء نتريد على ما بخش قال جدي وهكذا أهل الاستقامة في الإسلام المعتصمون بالحكمة النبوية والعصمة الجماعية متوسطون في باب التوحيد والصفات بين النفاة المعقلة وبين المشبهة الممثلة يجد حكى أهل الاستقامة مع بوتات سيوا أيوة، كم هيا بوتات حقيقي كان هيا تسال اكتب مسلمين المعتصمون بالحكمة وإلا تتفهمت ليه حكمة تأدبتي الحكمة النموية وإلا تتريكي حكمة تعلمت والحكمة الجماعية لكما واتو إثمة تتريكي إثمة واتو كتنجي وننتا الجماعة متوسطون في باب التوحيد هذا في يا أبعاد التوحيد والصفات التفوحي بين النفات المعطلة فكان ما تقول ما تروش تبوك الله وبين المشبهات المبتلة لما تروا في تبوك الله دليل تاتوا تبوك الله وفي باب القدر والعدل حكنا أباد الزجرة لآدلتي والأفعال لأيك بين القدرية الجبرية فكان القدرية الجبرية ما تسوى وتؤدى القدم باشر ذاتي في نفس أكيمة وجمع الجزاء والقدرية المسيطية تقوم أم قدرية ولم تكي ما تأكيد المسيطة وفي باب الأسماء والأحكام حكم القضاء بالسورة أيضا وإنتوكم فيه بين من أخرج أهل المعاصي من الإيمان بالكلية فكانوا من الذي ترجم عن ساقم الله لجم إيماني بمعناه كالخوارج كما الخوارج وآل المنزلة لما أبو تاع ومنزلة آه، منزلة معتدله وبين من جعل إيمان الفساد يقوم أكان وغندا wanda ya إيمان فاسقين كإيمان الأنبياء كما إيمان النبوة imanin annabawa wasu كما da siddiqai islamiyya wato ana isa tafiya yana fito mana da wata tafiya ta ahalin sunna ahalin sunna kamar yadda yake faɗa ko ya fara faɗa a baya cewa wata sunni kamar yadda ahalin islam suke wata sun bayan bai da ahalin milan tsakanin sauran masu biyar biyar a addinai daban-daban tsakanin yahudu da nasara da sunni suna tsakatsakiya ba sa tare da yahudawa waɗanda suka wuce iyaka wajen kushewa annabawa da kuma sifanta su da miyagun sifofi da karyata su da kashi sannan ba sa tare da wato nasara waɗanda su kuma suka kasa wato suka wuce abin suka wuce iyaka wajen ɗaukaka matsayin annabawa da salihai har ma su kai su matsayin ƴaƴan Allah ko ma su ba su kofin Allah to ahli sunna tsakanin wannan jafa'i da wannan tafsiri suke wato ba su wuce iyaka ba kuma ba su yi tattauci wajen sha'anin tauhidi ba kamar yadda kirista suka yi to haka nan a cikin sha'an abin a cikin alfirar a islamiyya wato sauran kungiyoyi na musulunci ahli sunna kuma tsaka tsakiya ba sa tare da waɗanda suka yi tsanani suka yi zafi da yawa ba kuma tare da waɗanda suka yi laushi suka yi sanyi da yawa shi da yake faɗar misalai na babubuka na akida wanda wasu suka yi suka wuce iyaka wajen tabbatarwa wasu kuma suka wuce iyaka wajen koyewa da ahlus sunna tsaka take suke shi ahlus sunna su ne ahlus istiqama ta kitab waɗanda suka tsaya kan tafarki tutar ba su karkace ba ba su yi hagu ba ba su yi dama ba al-mu'tasimuna bil hikmati nabawiyya waɗanda suka rike hikima ta annabi suka rike sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam kan kan sannan wal ismatu al-jama'iyya suke da isma wato kasan kasancewa ta jama'a على السنة والجماعة وكما في الجماعة ونن بدي يوسع لأكا بأنابا بدي يوسع لأكا لي فيها باب يد الله عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في إجماعي أكد أبي في الكيامة كما يد من صلى الله عليه وسلم في الكيامة كما يد من صلى الله عليه الأمة كما ذات إجماع أكد أبي إجماع الكيامة ثم ذات مجموع الأمة أكد أبي الأمة كما آية وسنى لإسمه وسنى دا كتنجان أبي إجماع الكيامة لتفارك سوك كل يوما أكد الأمة ثم wato barna akan karya akan abin da ba daidai ba hira sai an samu wasu waɗanda za su gane cewa abu kaza ba daidai bane a gyara abu kaza daidai ne a cikin bane hira sai an samu wannan ba zai yi wata gaba daya a cikin al'umma ta ɗauka saboda ka ahlus sunna suna tare da jama'a jama'a din nan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da waɗanda suka bi tafarkin waɗannan bayan Allah waɗannan su ne aljama'a da abinda suke kai shi ne gaskiya wanda duk yake san gaskiya to tilas ya dawo ya bi tafarkin waɗannan bayan Allah na farko sahabbai da tabi'ai da asba'u tabi'in da a'immatul huda da da dukkan waɗanda suke kan shirya wanda yake tafarki kan tafarkin waɗanda suke shirya kan gaskiya wanda kuma ya bar tafarkin waɗannan za su gaskiya a dukkan babubuka da cikin babubukan akida a kowane babu abin da waɗanda suke kan shirya gaskiya to ahalin kama suna rike da abinda da wannan jama'a da suke kai saboda haka suna rike da abinda yake ismail ba za su fashi ba متوسطون في باب التوحيد والصفات أكاتكية في أمام التوحيد أكاتكية في أمام الصفات وتباتع تعالى النقاط المعطلة ولا تكون قولي وتكون قولة في Allah suke wato rushe sufufin Allah gaba daya ko dai kamar wato rushewa gaba daya ta kowace fuska kamar mabiya jihar ibn safwan wadanda aka sani da jami'a wadanda suke cewa ubangiji zaki ne amma ba a jifar tashi da sifa ba ta tare da waɗannan ko kuma wadanda suke wato kore wani bangare da sifofin Allah tabbatar da wani mu'tazila suna kore sifofin Allah suna tabbatar da sunaye kawai sunaye kuma wadanda ba su da sifa saboda haka ba za ka ce Allah sami'un bi sakihi ko bi ko bi sai ka ce kawai bi ba tare da sifar tashi da sifar samu ba ko sifar basaru suna ga waɗannan sunaye ne tsantsa ba sifofi ba ne a al'asha'ira suka zo suka tabbatar da wasu ɓangarori na sifofin Allah suka bar wasu suka tabbatar da sifofi kwara bakwai kawai da sifofin Allah masu tarin yawa da ya sifanta kansa da su a alƙur'ani a dalilin sallar da ya sifanta shi da su a cikin hadisan da ingantattu al'asha'ira suka tabbatar da sifa guda bakwai kawai su da sifofi da ake karantawa cikin tawari ranar su guda bakwai ko su ne alhayatu uh-huh. على علمه اتقوا ان ها ها وهو بدع آه، بعد جزء بدع ولا صفه الا فيها الكلام القدره الاراده وانا مدافق ويتكي دون يتكي عند حنكبي زي تعتب وتلوى الله ذكر فورا تكون فيكم ولا اجيب يجب ان تكرت به يجب ان تكرت به بسو وتكي ولا تكون في حنكبي بذي يرجع بذي الكلمة عصيفا تعالى بسوطة ومن إلهة تبقى تعالى بسوطة ذاته وحدثة فتنت أبيدي لتوانا من تنسى amma waɗannan su ne sifofin da hankali zai tabbatar wato su ma waɗannan sun guda bakwai sun tabbatar da su ne da tsagwaron hankali ba wai dan nasi ya zo da shi ba a'a dan hankali zai yarda a sifanta zatin ubangiji da waɗannan sifofi to shi yasa sai suka yarda cewa a sifanta Allah da waɗannan sifofi guda bakwai sauran sifofi fa da Allah ya sifanta kansa da shi wato daga cikin akwai a sifat بنا نطبق الصفات الفعلية الصفات الفعلية كمر النزول الاستواء الوجه الصفات الذاتية كما ينفع الوجه اليدين العينين وإذا تبقى إذا تقول فيه للتبقى في الدم كما إذا تبقى الغلط الرحمة تبقى إذا تبقى فيه للتبقى في الأكسين عابين تبقى القرآني لتبقى عدد سلالة سلامة تبقى إذا بغي يوم تبقى تعالى يقوبة تبقى إذا مكتبا تبقى تبقى تقول ولا بيها الدفاع كما أنت أبدي لي أولها للتاعة بسنها للتنسى وعلى تبقى قولي وإذا تبقى فيه للعناع تبقى ألا بيدي ليه بعتك على الإسلام تبقى في ألا آه، بايا توكا تبقى ألا بايا توكا تبقى وجاء ربك والملوك صفا صفا تبقى في بالبوبة أتي يا ربك تبقى بالبوبة الدكتور على العلم طب ايه اللي ده طب العلم طب ايه ليه تمام تقول له بيجي على ده تقول كان هو الصفة هو صفة الفيل في تمرد النزول طبعا الاستواء هو الغلط وغضب الله عليه تبتي يا يا ديني يا بنت علامة ولك يا الغلط بتتعلق في يتشيع حكما رحم الله عبدا ضربت على دي خمبا ضربت بتود على دي الرحمة بقى الابتياعي هي اللي تحكم ضربت بتد ضربت بتد المحبة فإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كافة ويحب التوابين ويحب المتطهرين ولا تستطيعوا لئلا تكون ينعسونا يحبهم ويحبونهم بدراسة ينا نزل ساعتك غرض في ينا تنسمع وانا بالتجاتي في فأشعري أحكينا وما يضو فصل ياتي ألا ينا تنس وانا كوي وتبرزايك بسمان أمامي تنكيد المعنى إنا تنكيد المريك ألا ينا تنس بليك ألا ينا نزل ساعتك كوا بلي بين صفر محبة تزمى صفر إرادة تزمى صفر إرادة يريد إثابة ينا نفس sai da su tabbatar da ita irana an gane ko za ka kai suka kore wa Allah dukkan wata sifa in ba su kofi da guda bakwai ba kuma suka ce saboda hankali ya yarda ya amince a tabbatar da Allah waɗanda sifofi kuma da ake hankalin bai yarda ba su kuma za su kore tunda hankali ya yarda su za su tabbatar da a ahlus sunna suna tsakatsakiya tsakanin waɗannan da kuma al-mujassima al-mushabbiha al-mumassila waɗanda su kuma suke kwatanta Allah da halittu mutum ya ce Allah yana da sifa irin tashi yana ji kamar yadda mutum yana gani kamar jin kamar ganin mu yana da hannu kamar hannu yana da kaza kamar kaza to kaga su kuma waɗannan wajen isbati har sun wuce iyaka sun yi isbatin sifofin da da suka kwatanta su da sifofin ma'lum to su alu suna tafiya ba sa tare da waɗanda suke korewa suna tabbatar da yan turari ko masu kore gaba ɗaya kamar jami'a da mutum ba kuma sa tare da waɗancan waɗanda su kuma suke tabbatarwa da su kwatanta sifar da sifar wani ma'lum to ne a zaki da tafiya yake cewa alu suna tafiya a babin sifat tabbatarwa da Allah sifofinsa tare da tsarkake shi daga kamar titiliya daga wani halitta ahlus sunna suna da ka'idoji waɗanda dole ne a mutum da ya la'akari da su kuma ya sallama da su wanda da su ne za ka iya ganar da wanda yake kan wata wata tafarki ya ya bari ya dawo kan tafarkin sunna a babin sifat da da kuma babin asma wato kamar ka'ida da take cewa alqawlu fi dhati alqawlu fi sifati kal qawli fi dhati alqawlu fi sifati kal qawli fi dhati wato dukkan wanda yake korewa ubangiji sifa ya yi tafiya ana sifar da Allah da zati ana cewa zatin Allah وانا بتسمى هذه الاجتماعي حتى تيجي عليها لتكيبولي وانا لك تكيبولي بقى التي يبتي وقال انا لذات انت كان في اسيا ذات مقدسي في الدعاء مقدسي بقى بلاك اطلاع ذات مقدسي بقى تو يتبا كتن ذات انت بتوحك انا بعد تكيبولي بقى كتبا ان هر كاية تكتبت الوضع الله ذات بدك في وانا وانا علما وانا ما هنسي ما لذات انا ذاتي انا بسي ابدا مكتبي وتو وانا ابدا يكي تكتبولي وانا يكي تكتبا بلاد الزوات بلاد ذاتي وبدي لنا لذاتي amma mun san cewa zatin ubangiji ba irin zatin mu bane zatin Allah ba irin zatin wani mahalicci bane to mun yadda mu tabbatar da Allah yana da zati mu ce ba irin zatin mahalicci ba to haka za mu faɗa game da sifofinsa sai mu ce ubangiji yana da sifofi amma ba irin sifofin mahalicci ba an gane ko sauraka alƙawlu fi zati ka qawli fi sifati yadda yake da zati wanda ya dace da kamalarsa to haka nan ubangiji yake da sifofi da ɗaukaka da kamala da girma wanda suka dace da shi babu wani abu da ya kamata ke a cikin sifarsa babu abu da ya kamata ke a cikin zatinsa kamar yadda babu wani abu da ya kamata Allah a cikin ayyukansa shi kaɗai da ya kaɗai da zatinsa ba ka kaga idan mutum har ya yarda ya tabbatar da Allah zaki duk da cewa yana tabbatar da wani mahaluki zaki wajibin sa ne ko ya ko ya ya tabbatar da Allah sifofinsa in kuma yake zai korewa Allah sifofi saboda ba mahaluki ana sifanta su shi da irin wannan sifa to kaga ana dole ne ya korewa Allah zaki kenan dan shi ma mahaluki ana cewa yana da zaki كمان قائلة كبير القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الاخر وتقول ايه المجال اللي بعت فتحها؟ ده المجال اللي تشوف انك تثبت كيف عايز قلب ايه المجال اللي بعت فتحها؟ ده المجال اللي تشوف انك تقول وتقول اذا انت هتثبت ولا قال لها في فرق جميلة دي ده مجالها ده لا يوحى فتي قال لها انا دي الله بقى الى الجنبها قال لها انا جديد بقى الى الجنبها قال لها انا ده لا يوحى بقى الى الكامبها قال لها انا ده قدرة بقى الى الكامبها قال لها انا ده اراده بقى الى الكامبها ka tabbatar da Allah irin waɗannan sifofi ka ce amma ba su yi kama da sifar mahaluki ba babu wanda ya ce dan adam baya ci ubangiji ya sifar tashi da ci sai wanda Allah musulmi an basira muka sanya ɗan adam ya zama da ji da gani ubangiji ya sifar da dan adam da ji da gani amma kowa ya san cewa shi ta, da ya sifarta kansa ya kowa sanya da shi sifarta ta ji da gani ba irin da ɗan adam ba jin kashi ne wanda ke takaitacci shi ya sa ka fara ba karshe sai wata kila ba sai mutum ya sa wani ɗan kun ga daga wadanda suke bayar da wadanda abin ya lalace ke fita ba abin da za su yi kuma duk za su takaitacce ne haka nan za a je wani lokaci da mutum da shi yana gani da sai dawo kuma siyasa da baro sannan zai ke gani to kaga a cikin dan adam da ganin sa wani jini wanda yake tattare da kasa yake tattare da tawaya amma jin ubangiji da ganin sa ba irin wannan bane to kaga a nan waɗannan sun tabbatar da Allah ji da gani amma suka ce jinsa da ganin sa ba irin da maliki bane to sai mu ce da su haka nan za ku tabbatar da Allah fuska da hannu da da da da da da jijjige da fushi da da da da so da kauna kamar yadda ya tabbatar da kansa amma ba irin yadda suke tattare da maluki ba nan ba ta ce Allah yana da fuska amma ba irin ta maluki ba ba mu yadda suke ba tunda ba mu san za zatin sama ya za mu san kaifiyar sifarsa ya kaifiyar zatin Allah suke ba mu ba za ka za mu san kaifiyar sifarsa ba za mu tabbatar da muka tabbatar da zafi ba tare da sanin kaifiya ba kuma za mu tabbatar da sifa ba tare da sanin kaifiyar wannan sifar ba to idan har ka yadda ka tabbatar da Allah wasu sifofi wanda an san cewa dan adam mahaluki shi ma yana sifantuwa da irin wannan sifofi amma ka bambanta tsakanin sifar sifar al-khaliq da kuma al-makhluq to haka nan sauran sifofin ma ka tabbatar masa da su wato ka ka ka barkake shi da dukkan kamar kike da ruwan mahaluki domin idan aka ce zai sa ka tabbatar da Allah da ji da dani da sauran ka ce ina tabbatar masa da wannan saboda sifar kamala ce sannan kuma sifofin sa ba su kamala sai to ni ma da tabbatar da waɗannan sifofi sifa ce ta kamala Kuma umarni ba a wuri na sifofi da baki kamar da na mahaluki ba ubangiji ke bar wa kansa kaifiyar sifar sanin yaya kaifiyar sifar take harkar da za ka bani akan sifofin da ka tabbatar su zan ba ka akan sifofin da ka koyi an gane ko kuma irin harkar da suke ba mu'tazila a sha'ira suna ba mu'tazila ansa akan sifofin da su mu'tazila suka koyi waɗannan bakwai da muka ambata mu'tazila ba su tabbatar da su ba amsar da a sha'ira suke ba su ne mun tabbatar da waɗannan sifofi ba tare da kwatanta su da sifar mahaluki ba don sifofi ne na kamala to amsar da za ku ba wa mu'tazila ita ce mu ba ahlus sunna za mu ba an gane ko idan har amsar ku za ta gamsar da mutum za ta gudu ta gamsar ma ta gamsar da ku an gane ku idan kuma har abin da muke faɗa ba daidai ne to kuma abin da kuke faɗa mutum ba daidai ne kaga duk ta bari kenan ko ya rasa to shi yasa ala suna tsakiyar ciki ba ta karkata zuwa ga masu cewa a tabbatar da Allah sifa kuma a mutunta sifa da malu wato ba ta faɗar haka sannan ba ta tare da waɗanda suke kore sifofin Allah da hujjar cewa mun tabbatar da sifa kaza to aikin adama ba yana da irin wannan sifa kamar mun kwatanta Allah da bil adama ba za su yi wannan ba كان على كنا كنا كبر كذا في فوقين كمانا وبيجي في جلاس كثير ولا كثير ولا تفصل لا تفصل تكبر ولا تفصل مرة كثيرة وتبلا تفصل آه جم الله كبر جم ورنا هذا ولا تفصل كثير أو كم بيجي كبر كثير أو كم ورنا ده كما ولا تفصل توان نم كثير ده توان ما نجيبه كمان ولا تفصل توان نم كثير ده توان ما نجيبه كمان في نجيب كبر ولا تعرف كثير ما كم كبر كم كبر كثير تقول أتباع سوى سفر الله كيف هي سفر يا يا كثير كما وضع يقول طب يقبض ذلك ممكن يقبض هيك سوا العمار على الاكل سوا وبيجي قال لي انت اعتبر كيف سوا في ايه عادي كده هذه لا تبدل الكيفيه ما مالك في مثلا اسمه معلومه وشيء مجهول وفي برضه بيجي واجب والسؤال امر بدعه في الاستواء معلومه كلمه استواء يتدل ياتي في استواء يعني ايه وانا امر يتدل إيه؟ الكيف يا ياتي وبيجي هناك مجهول ولا ممكن قولي من ايمان استواء يعني ايه إلا الله يبقى أنتم أعلم عن الله لكن وأن جالا يكتبون الجنوبة ولكن جالا ليستي وعاكني دولي لإيمان يأتم وأن دولي فأنا مرقة تنبيع يا يا عبيدك بلاد كيف يأتم وكذلك كتاب بلاد أولا كنا تنبتد وأن تكون في ثلاثة مالا بلا تمثيل ولا تكييف فأنا قاعدة تبقوا دعا منك رأى تزول فيه لكن فأنا الله دولة فقط كفاش أيضا أميك kada ka kuma ka sai kai masa tawili ka ban karatu ka take masa ma'ana yadda ubangiji ya bashi aka ka bashi a hankali ubangiji ya faɗa da eh, yake ba ba inda ya yi nuna wannan ma'anar ba yake ki ba to kai ma ka bashi haka abinda kuma shari'a ba ta zo da tabbatar da shi ko kuri shi ba to ka tabbatar da shi ko ka kuri shi wato kanka ce Allah yana da kaza kanka kuma ce Allah ba ya da kaza sai kai shi kalmar misali da fadin aljibin sai laisa bijibin Allah ba jiki bane ubangiji bai ce imani ba da kuma ce jiki ba ya ce laisa fi jismi da kuma ce huwa jismi ba ko ba za ka ce Allah laisa fi jismi ko ba za ka ce huwa jismi ba kamar al'arab laisa da arab bai tabbatar da kansa kalmar arab ba arab ta ce abin da ba a tsewa sai da wani haka ba za ka kore masa wannan ba ba za ka tabbatar masa ba sai ka shi da ubangiji bai faɗa ba kamar wanda za ka ga wani wajen tabbatarwa saboda wata zini ta ce tabi'un bila uzuri yana ji ba da kunduwa ba to ina ya faɗi cewa yana ji ba da kunduwa kada ka ba da kunduwa ba to ka ja masa layi ka soke shi ba za ka ce yana jiji uzurin ba tun da ba yake faɗa ka ko ba za ka koyi ba sai wanda ka gani shi za ka iya sifantawa da yana da kowa ba in ba ka gani ba to sai ka koyi da ya sifanta kansa kawai ya sifanta kansa in ya tabbatar da kansa ka tabbatar ka yi shuru in ya koyi ka koyi in ya yi shuru bai ce akwai ko babu kai ma ka yi shuru wannan ita ce sunna ya sa shi ana suna kudin nan domin lafiya ba a jawo kansa rigima da kore wani zo shi kwana ka sai ka gaya masa inda ta ce babu ina za ka mutu a za ka na kuma masa fi sabi na alƙur'ani in kuma ka tabbatar wani ya zo ya ce sai ka nuna masa ina aka ce akwai wata aya za ka nuna masa kuma hadisi babu kamar kai su ba wanda zai zo ya ce sai ka yi magana Allah bai faɗa ba shi ke nan ba ruwana wannan su ne ka'idodin da ana suna suke dogaro da su wajen tabbatar da Allah ta gobe sa haka nan wajen korewa suna cewa la yastanzimu tanzih fa qila sifatu subutiyya duk sifofin da suka tabbata suka tabbata cewa sifofin Allah ne to ka tabbatar da su ba barka ta ubangiji bane ka kore wa kana sifofin يا ألا لا عن ألا يثبت له ذكرته والنبي عمر يا ثبت له ذكرته يدي وتقول يا ثبت ذكرته هنا بيدي وانا لابد تنجي اول مرة قال لا تكد القرآن الى حديثا وتصنك بقى سويت معناه دي ولا معناه يدي وكفيت احكا كان كثير اي لا تترك جعل بلا تقولي ولا تتذكر ايه مشابعة للمخلوق وانا سي اذا كافي الاستواء سي اذا كافت السيدين في الاستواء لنا متعليم فانا ذاك قولي فهو ذاك قولي وابا كيلي ترك الاستواء ترك الاستواء كيلي تثبتر sai kuma bai mushabaha da mahmusi wanda shi ne abin da ubangiji yayi ya tabbatar kuma ya kore ma tana laisa ka mithlihi shay'un sai kuma wasu ne babu wani abu da ya kama da Allah kuma shi ne jini da jini ya tabbatar da kansa ji da gani sannan ya kore kuma shi ne sada da mahmusi ba kai kamata kai ma kai kika zama lafiya sannan a babin a babin nafi wato kore sifa دائما القرآن يأتي يدور فيه كما شيء أكيد على سنة الإجماع وقالب القرآن الإجمالي يأتي عدم كلية يقول واحد لكن ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد هل تعلم له سبيا ولا يكون به الا الله يبكي واحد يقولي يكي قوي باب ولا اب بيهي تمكاري باب ولا اب يكي فارا تقوك بيهي سقودي لي حتى يكي بلا ادو قولي باب ولا ابو يكي لكمالي قال انا وجن قوي واحد يقولي ابو يكي انت تابعنا باب الاثبات باب الاثبات شو انا لا لا القرآن يلا تفسيري جنى كاو ابو واتو ببياني دوبو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض بل الذي يشفع عنده إلا بإذنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم كما في الاستثبات هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله سبحان الله عما يشركون هو الله الذي هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له ما في السماوات وما في الأرض يكبر له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هذا أنا بعد الإثبات yabo da tafi fili kaza kaza fili kaza fili kaza fili kaza sai kuma fili wanda suke na kamala amma wajen koyewa sai a dunkule babu abu da ya kamata to haka haka kila a babin isbat a babin sai a yi a dunkule sannan aka yi a dunkule ana isbatin kamar da jiki kamar da mutum mutum da aka koyewa Allah wata sifa tana to ana tabbatar masa da kamar da ya ana tabbatar masa da kamar ba wai kawai ana kore zalunci ba don kore zalunci shi kadai ka ce baya zalunci wannan ba yabo bane in an san zalunci kawai ka koyi domin ta baya zalunci don ba zai ba saboda an fi karfin sa saboda yana tsoron wani kada anan ba yaban shi kai ba sai idan kana nufin baya zalunci saboda adali ne kamilin adali an gane ku saboda ka duk sanda aka kore wata sifa to ana tabbatar da كمال الجسم وفي كتاب كمال الكيس والنسبة وتوكل على الحي الذي لا يموت كل وبديل المطلع يلا تبتد كمالا لا يوسع wasu halitta baya mutuwa baya mutuwa saboda yana da kama da rayuwa rayuwarsa ba ta da farko kamar yadda ba ta da ƙarfi ba ta da farko a ce ga lokacin da yake babu sanda ya samu sannan kuma ba ta da ƙarfi da za ka ce ga lokacin da babu shi saboda ka ce da kamala ta rayuwa to dukkan wata sifa ta ubangiji da aka kuma amma guda ila ila wani hajjul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm al-hajjul qayyum shine rayuwa kuma wanda yake alqa'im bi dhatihi alqa'im bi nafsihi nabiyyu lina al-ghina al-mutlaq shi ke tsaye da zatinsa yana da wadata wadata cikakkiya wadata uku take babu bukata koyaya a cikinta sai dai shi a bukata a wajen a yi bukata a wajensa amma shi ba bukata a kowa saboda haka rayuwarsa rayuwar cikin cikakkiya babu wani abu da yake samun daga waya na gajiyawa saboda haka na ta kuma mutu da tuko Da yadda ko bacci baya samun a nan dan a ruwa maka kamalar rayuwarsa da kalmumiyarsa ba kawai an kore gangaji da bacci bane a dan a ruwa maka cewa babu gajiyawa tare da babu gajiyawa tare da shi sannan kuma babu abin da yake mutuwa ne tare da shi da hatta bacci ma ba a jini na masa to da inda aka kore ana korewa ne saboda a tabbatar da kamalar kishiyar abin da aka kore an fahimci wannan sannan kuma aka zo korewar a dunkule ake korewar ba kamar yadda almuka kan da nuna yan cikin kuɗi a cikin kuɗin Allah suka rika korewa suka mai da korewar ilmi akida a rika kore wasu tubobi waɗanda ubangiji bai faɗi wannan korewar ba wanda kuma ɗan adam ba buƙatar ta ba dogo bane ba kasiri bane ba mai faɗi bane ba mai zurfi bane eh, ba mai tsaki bane ba mai zaki bane ba yauki bane ba mai tauri bane ba ɗanye bane ba busashe bane ba kaza bane ba ka wannan ba yabo bane wani ba akwai shi a cikin da cikin muka kaje da yake tauri wala kafiri wala abdu wala abdu wala kaza wala kaza wala kaza wala kaza wannan ba yabo bane kamar da muka ta faɗa ko da mutum ne za ka yi ba idan ka faɗi sifofi na kamala tare da shi wani mai kyauta ne wani mai haƙuri ne wani mai juriya ne wani mai girma ragaba ne wani mai kan mutane ne wani mai kaza ne wani mai kaza da sai yabon sa amma in karɓa kore abubuwa wanda daman can ba a tunanin za a sifanta shi wani ba mahaukaci bane wani ba rikika bane wani ba wadan daga bane wani ba kaza bane wani ba to idan akwai mutum yadda za su falaka ka zo ka zage wani ba ba ɗan shara bane a ce za a zo yi wani wani karaki a ce za a yi bishi ba ba ɗan shara bane ba ɗan ibon karfi bane ba ɗan kaza bane to zaɓin da ya kawo wannan ma magana har ya kamata ba saboda haka tsabar kuri abin nan ba yabo bane ba ma sai ka samu wasu da ta kawo wannan yabo ne يقول لك واجه انا سوى الله با كذا وبا كذا وفي با كذا وفي با با با كذا في كده من قوتي ده طبعا ان بدع ان يبقى بنجي او خمس وتكمل مكانها تعالوا لك اقول ما كان بيقولوا ما يقولش كده ده ده بس فانتاجي تقول كمان يا شيخ بس كذا كده عشان تقول الحكي كده كده هو ده هو ده اقول كده اقول يقول طب ده عادي كده كده دي القران ده كده حول الرحمه وده نقول يا قوه تعالوا نقول يا كده وده نقول وكده wajen koyi abin da ubangiji ya koyi idan wani ya zo ya koyi wata sifa wata ubangiji bai tabbatar da ita ba bai koyi ta ba to kai ala sunna abin da za ka yi shine ka tsaya ka tambaye shi abin da ka koyi ne kake yi yanzu akwai waɗanda za su ce ko za su karanta a cikin littafin a sha'ira a ce ubangiji ba a cikin zafi wato ba ya da jiha ba a cikin zafi da jiha ka ka koyi wa Allah jiha da kake yi da koyi wa Allah jiha to anan idan yau bayanin koyi wa Allah jiha yana nufin ubangiji ba ta kuɗe yake da halittun ba ba gaure yake da su ba daga da yawan hafi da ni dama yake a ramar al'adu ba idan kuma ita ina nufin ubangiji ba a kan yake ba ba a kasa yake ba a cikin yake ba a waje yake ba a haɗe yake ba a rage yake da su kai ubangiji ya tabbatar da kansa kuɗi ya tabbatar da kansa bauti ya tabbatar da kansa istiwai za ka ji ba yadda kai amfani da wannan kan ka koyi ba in wannan kake yi da jiha to ina tabbatar da ita amma ba zan sifanta ta ba zan ci jiha ba dan fara da ya an gane ko wato za ka tsaya ka nemi ya bayyana maka muradin an gane ku kamar yace ubangiji ba jikin bane da kake nufi da jikin yace ina nufin ubangiji ba gaɓoɓi bane ya ya haɗu da gaba da gaba da gaba da gaba kamar yadda muka haɗu hannu daban ana iya kai hannu kafa ana iya kai ana iya samun mutum da ido ana iya samun ido sun gari kuma yana nan to wannan kake nufi da jikin ko kuma yace maka a yi kera da jikin ubangiji ba su ban tashi da ido ba su ban tashi da hannu ba su ban tashi da kaza sai kuma da suka zuwa ko an yace su ne ba su ban da Allah ya هو اللي بيجي بدل الموافقه على القيمه هو الاميه اللي بتتكبر اما وانت في المبادرات دي ذلك kai a tafi kiri ko da wannan kalma ni da zai bayan ka a kanka ba amma kuma ba zan tabbatar da Allah wato ban kira waɗannan abubuwan da ka kore da su ne cikin kira su an da ku sai ba da iman halu da tafsiri suna neman ƙarin bayani idan har aka yi amfani da wata kalma wacce ba ita ce alƙur'ani ya zo da ita ba hadisi ya zo da ita ba ba a tabbatar da ita ba a kore ta ba kuma su galibi alu bida bida suna amfani da wannan kalmomi ne wajen kore sai fasikokin da na Allah da muka faɗa يتمك ليس لا لا ليس له حي ولا يلزم بالتحيز تبارز أن في كل علوم الله إن ده يبقى لا يلزم بالتحيز علوم الله يجب يكون في كل تعالى على العشرة وقال على مراتب موافقة الإجماع أنت مراتب في ثبت ساعة على العشرة معنى تحيز بقى في مراتب أفضل ولا كلمة أجل القوة عاد كنا في كده جلد المؤمنين كنا ثبت واتنا في مطلق السيوة كما رأينا الله هذا وقد عبوا أبيه كده تتمنى بشيء وهو تليل بسيء يفعل تقول مسير الله شباب ولا بديتي بديتي يترك كتاب مثلا يبين او تنكبه من دين بني والمثل يتفك الله فقاعدة عن السنة فلما رأيت والقدرية في فهاش يتوى في باب القدر والعدل حسنا أمار الزجارة العدده والأفعال العجيبة قال السنة ثلاثة كانت القدرية الجبرية والقدرية المسيحية من يبقى قدر القدر أبايا ومكتبة اللي علاك الجرع في أهل السنة سبولا ومن آه، رسلي غير السلوك والإيمان ومن يجب أن يكون هناك أجرع إنه كل شيء خلقناه بالكلام dole sai ka tabbatar da Allah wannan kaddara a dole da kadar ne sai yake ba ka tabbatar da Allah kaddara akwai wasu abin da kaddara take nufi dukkan wasu ayyuka na bayi ba za su wakana ba sai da sanin ubangiji ubangiji ya san kuma suna da fahimci zuciya wurin sa kuma suna wakana ne da zuciya sannan ayyukan duk da bayi suke yi ya halitta aiki wannan shi ne ma'anar kaddara a wurin dukkan wani gudu ya halitta waɗanda suka koya wa Allah kaddara suka ce Allah ba shi da kaddara a cikin ubangiji ba shi ya halitta ayyukan bayan sa abubuwan da bayan su suke suna yi ne ba tare da mafi asa ba wasu kuma sai sun karfin sa ake a wani akida ba akida ce ta kwarai ba akida ce ta waɗanda tun a zamanin sa kamar kama Allah da kuma yake a je a gaya mu masu wannan akida ba ni ba ba su ba ni sun yi baran baran da su har sai sun yi ibadi da kaddara saboda na ji ma'aikina ya ce ya ga Annabi da alaihi wasallam ya ce sai ka hadisi da a cikin sa sai ta dubi da da kallon kallon ka kashi kan imani cikin ka kashi imani sai da da ya masa yake wa antum min al-qalbi khayri wa kashi to ka cikin ka ga da cikin ka ga mu ni abu da kuma ba ruwa na da shi shi ma kuma shi saboda ka alu sunna take da wannan wasu suka fuska karyata wasu suka fuska karyata haka nan babu adal suka ce idan muka tabbatar da cewa ubangiji shi ke halittar ayyukan bayi to anan muna jin cewa baya adalci da zai ya halittar ya halitta wa kafin kafin kisa ko ya halitta wa kafin kafin kisa sannan kuma ya kama shi da laifin da يجب عليك ده مشكلة عقلية أخويا بالله ده قدم الجهالية تفرشه وده بقى كده دخل حقوق تجيبه ويجي بقى كده خدمه حديثة كده على الإنسان يجيك دوبه بجي وقورة وده بقى كده دخلك ويجيك بسيري ويجيك طيب ويبقى تدوب ويبقى المنصورة كتيرة ويبقى تعزي ويكون تتابع تعزي تتابع وده بقى كده دخلك هو الذي يسويكم في الأرحام كيف يشاء الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء معناه ان عليك يدك في في قبول بقى يوم ما كان انت بعيدك في سوق في تجا في في بعيد لك والله يرزق من يشاء فرق من يشاء واللي لا في ولا لا تعلم ما كده في abubuwan da ubangiji hada a في da mutum ba wanda shi في ana ana bukatar ya yi في ya ga cewa ya ba da samu wanda yana iso kama da rashin lafiya sai ke sauka ba amma ya sanya abubuwan da za ka kama da ko <clears throat> haka ne ya sanya maganin cututtuka Allah bai sauka dole wani cuta ba ke sauka da maganin ta cutar da tana sauka ta samu da kadar da kadar da kadar ta kadar amma kuma ya ce ka dace ka nemi magani ko Allah ne ko to anan kaddara ce amma kuma kai ma an ce ta ciwo kai wani abu ka nemi abin da zai magance wannan kaddara haka ne kaga kamar ba eh? ta yadda ubangiji yi da da aka fi da ليه بقى ايه تبقى تقاتل وتطور تبقى تعمل طبيعي لك انت كتاوة وحكا ايه كده زي جابوا بيها فما ايه فكروا بطريقة الماكية في الماكية تداعوا يا عباد يا عباد فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له سواء علمه من علمه وجهله من جهله كل يوم ما بين يعقوب يا الله ما قلت الإنسان على يتوقف فيتوقف كما بين الإنسان لا يخاف والذي يزال يأتي المدن في المدن بارك هذا لكن الماكية idan wani abu ya same ka za ka yi addu'a kai addu'a Allah ka yaye wani abu kake so ka samu na amfani ba ka samu kai addu'a addu'a tana cikin addu'a Allah ka bada kaza ka bada kaza kaga akwai kaddara nan kai ba kuma akwai kaddara da yake ka nema an gane ko shi yasa lokacin da ka ubayi buka ya kaddara Annabi sallallahu alaihi wasallam a ra'ayta ma da tadawa هو من قدر الله سبحانه هو من قدر الله يا رسول الله أرأيت بكذا وأقول أبدا أبدا بك إيه بعد ما أقول هنا هناك في مرة كنت قدرة أنا اللي جينا كنت قدرة حسيت أقول وأنا قدرة تقدر مرض وقدر في ذلك ثلاثة في عدوى فلذلك وانا وانا الله يا باكا لا ما تيون لوكة الله أتري أتي أنه بقى أشاف فأقول أموات لإذا سيدنا عمر يزودي في الله أتبع متكيف في الله أردت أبو أبو أبو الجراح يكيد لا أمير المؤمنين أتفروا في القدر الله أنا لا لا أبو جيوه قوي مصاكي yake da amfani domin kadarin lahi ila kadarin don guje wa kasara zuwa kasara saboda kai juya ba ko ba kasar kamar wanda ya sata a zamanin sa ya sata aka kamo su da ake masa da ya obira mun kaddara ce ita yake nan kamar da kaddara saboda kai sata da kaddara mun yake maka da kaddara wato kai ba da kaddara sai kai gudu da karama karan duwa da kamar wata haba da ta'adam ba a sannan kashi na uku shi dama ya nuna maka ga daidai ga ba daidai ba ba daidai mu dai ba daidai mu kudira in ka kira mu ba in ka fadi umin in ka fadi yafu wani da ya nuna maka hanya daidai da wata ba daidai ba sai kuma ya baka ko kaje amma ba da abin da kai za ka kai sani in ka yi da kyau ka bi kyakkyawa in kai mara kyau ka za ka zama da kyau to ba za ka ce za ka yi hujjar ba لكن يا باقي يا ابن ابوك وانت وانتهى يقول حتى الاخره النبي داوود بيحكي ولديك يسمى صعب وانفعلهم لا يعتمد على كان يجيب حتى الدنيا نوتين منها انتما الدنيا يجيبوا في مباشر قال لك ابليس يا باقي اراده كانت نبوانا فوق نبوانا الا اياك ابليس فيه زي حالة تامك عبدا زي حالة في اي تدراسي الله خلقكم وما تعمل كان اي تدراسي كم تستيقظ في اكثر لو شاء الله ما اشرفنا لعلها تبقى بشرك الله نعم ولا آراؤهم ولا حرمنا من شيء لعل يكون ده بالشركة موجودة إيه يكون ده مهد وطلع بينا مكين على ليه نعم وكان قلنا إيه في كل شركين بلعت بلعت في الشيء بلعت في الشيء في الشيء في الشيء تعمل مبينين وإذا فعلوا فاحشة فعلوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها وإنما لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا قل أمر ربي بالكفر وأقيموا وجوهكم عند كل بس وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم فأوجدوا فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة لو اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون وبين لي اتباعهم ببعيدة عن الفحشاء تركيب وبين لي حكى وتوكل اولياءهم وبين لي ما يصح الله امرنا التي قلت الرغم ما لا يقوم بالفحشاء الا ما امرت عن الفحشاء وبين لي على الامر والنهي يأتي لك بعد الدين الذي بركنا بأن بعض الدنيا على الامر والنهي اما بعض الدين وبين لي على الفحشاء فأخوانا كان يأخذ فيه كل دين نوعا ولنا على الله ما نتعلم قلت والامر ربي بالتسمع بالاغنيه وبميل كثير اعلن كثير قبل كده عشان تكون يا معلم ده وانا كده قبل الاغنيه وبميل وشايف اهل السنه في جدلتي وحق الامر الكلامي اما انا بقى السنه بس الصفه دي وفي تكتب معنا وتثبت انك الدرع كتب لي بالجدع يا كده العبوا تثبت انت ولا ذلك تثبت ولا على ذلك بعد ما بقولي وانا كده كنت بقول كده ممكن تيجي بعد كده في اي اي كمان في الله بيسلمك كده بدري في الله بيسمعني في وتيجي وانا كمان لا رب رجعت كده وعلا تاني لا يجب ربي ولا يجب ويجي بقى يجب عشان تلعب كوبايا من تاني ايه الهموم ليس مسبوقا بالذات فانا ولا يلحقه بالسياسة بقى بقى قال لك يستقبل ده بقى يفشل وكوبايا فشل ده بقى يمتع المغربين معاك كده نعم ليه كده نعم مستجد مكتب فانا قول لهم اياه لهم ايه ممتع لما يقولوا على ايه منها ولا يتفتح ولا يتفتح فلما يقولوا على ما في أربع ولا الأبدة ولا دينا وفي مغربين ولا أبرا يتفتح يصعب على نفسك القدرية اللي بيها كل الصعب كله على بشيء أسأل بعدها أعطوا كله على إلي مثل بعدك ولا تنكح فيها ولا تنكح في تنبغ وكان نقوم على الجماعة كما الجبرية الجبرية تقوم إلى السكين كان هذا فايدة كتابت وضو على ذلك فايدة وضع إرادة فايدة وضع قدرة فايدة وضع ذلك فايدة وضع كتابت وتو شيء تمكر وضو ولا دليل هو اللي جاي جاي واللي يجي يقول لي انت bari ya zaki iska tana kaɗawa kamar yana kaɗawa kasan kaɗawar iska da ke ta kaɗawa inda iska kaɗa kidan jini to haka haka ɗan adam yake da ayyukansa ba shi da wata irada ba shi da wata siyar ba shi da wata zaɓi in ma an jingina masa ayyukan to majazi amma ba shi da aiki ba wani kuma alƙadariya su kamariya masu cewa ubangiji ya fiye sa wa ɗan adam fal'insa da mafi buru ala fi'ili wasu ɗan yana yin aikinsa da tilas to kaga waɗanda masu bauta hanya ba da suna ba ta tare da waɗanda suke jingina wa Allah irin wannan suna jingina wa zalimi suna suna zarginsa da waka to a tsabar sa akwai waka tunda ya za a yi ya sa kan adam ya zama ba shi da kasabun ba shi da wata irada ba shi da wata zaɓi sa sannan kuma aiko masa manzanni a aiko masa annaba a aiko masa littattafai a ce yi kaza yi kaza bayan shi ko bai da wanda kama mutum ne ka ɗaure shi kamau ka ɗaure hannu da ƙafa sannan ka ɗauka ka je ma cikin lokaci ka kuskura ka kashe an wannan wasa ne ya za ka cika yi bayan ta rike gaba ɗaya ba ko ba ka ɗaure shi ba ka tura shi an zai dabara zai yi ya kasa cikewa to da da ka ce ya kan tattalin kaga wanda za su Allah haka ya ta'abu da suke da bayansa kuma suna kuma sani da zalunci ko suna cewa ai ko da da da da su ya zama haka su wasa wanda kuma ubangiji ya ya wannan. Wanda mutum ya ke faɗa sura wadda suka ƙaryata kaddara suka ce ubangiji ba shi da illa abin wala yin faɗa sai dai ya ce ayi sai dai ya ce abai amma ayyukan bayi na su ko su bari wanda Allah baya da dakala bai da komai shi dai kawai ya ce ayi abai amma yin su da barin su babu dakal da ba da dakala saboda wannan kadariya ce mai ya sun ƙaryata kaddara wanda malam yake cewa a sarar da tabburiya yake cewa guda sun su ma sun an karo ilmin kitab in ji Allah bai sani ba ko ya rubuta ba waɗanda suke ya tsaka ke su ne waɗanda suka tabbatar da suka yi inkar umumin da shi'a da halitta da kaddara waɗanda suke mutazila sai waɗanda suke mushrikai waɗanda su kuma sun yadda akwai alfala wa sadar amma sun yi inkarin al'amu wa nahi sun yadda akwai alfala wa sadar wanda ya kaddara abubuwa ya hukunta abubuwa amma al'amu wa nahi wanda sai yadda ya nufi in da ranka kana bin Allah su shi ya gara maka in da rawa kamar da ka bin ka shi ne haka haka yayin ka ya ka kawai ka tafi haka sai kuma da bi a ga kuma da Allah ba ka san wala Allah wala haramna ni sai idan da kake من الجنة إذا قيل الذين كفروا وإذا قيل وإذا قيل لهم أنفسكم ما رزقكم الله قال الذين كفروا أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه أنت تخير جل أبدا على هذا الجنة يا يعني ما كيد وإن الله يتسعي كيد الرسول على شيء كثير لا تبع مبين إن كذا يا سامو على شيء كثير لا تبع ما ما ما ما فقد أكيد الحقيقة في سوف يكون أقوى من وتو القدرية المشركية وكنا بتوانا za ku ga cewa sun yi da alƙada wa amma a wajen al'amur wa عندهما جبرية يلا واحد بيرنس يلا ايتا ساعتين زي جنابه مكتب بيشتي لا فائدة حقيقة إلا الله حقيقة دي بقوات دين أي سنة بدي الله لكن رأى بدك تعمل إلى أي سنة كوي كتوقع الله ليكي يلا تتعلم توقع الظهر فتين أبوه أن الله يهدنا الفاشا عندما شاء هو لكم أبوه سبا كنت تجيب الله في نفسك وإذا كان يكون لك أبوه حقيقة من تتاهد تتاهد مقدرات في جنان الأفعال التكليفية التي تبقى لك كذا وانا بتحمو وانا مكيك ربن وفضاء وقفع لأجي كما سلا رسول الله عبدي كما سوية سمس الله تسلت في بطا في لأزمي في لدافلة في لأزم على مزة في فيلم في لكما في لكما اه فضاء تتاهم فكذا وقف فكولي تنقالوا تنقالوا حقيقة حقيقة تتكلم فيه سوى دون أبن دراسي سوى إرادة مجيزة ودي ايه ده ارادتك ده محبتك ايه ده ارادتك ده محبه ذاتك في رغبه فلا تنقل من اخيلك بفيت انت هو يا تحديك كلام ودي وتودك تشوفك كي ولا ما تعيش اخير انت كتبتي انت لا يمر عمد بعد ديوك ايضا كمتع متع كنت في ذاتك تعيش كنت في ذاتك وانا كنت في ذاتك وانا تقول اخر وانترا بس بلعك تنجي وطيما هو لعك انت بيشي يقول بيجي انا بجي انا بجي وتجعل شيء تشوني انت بيشي انا بنا كعوك كوزا بيجي ليه duk abin da ka je yana yi kawai ka ɗauka da'a ce in kuma ka ce za ka yi masa inkari to shi ke nan ta gama yawo ka ta ta halaka mun tsara da shi ne ma bai mun biya abadan wanda bai ciwon ba shi ne zalima saboda ne ya gama yawo har abada ba zai mutu ka ga asali daga wannan aƙidar ce wanda za su zama ƙadariya ne a babin al'amur wannan sun yi daga alƙada wa tsara amma a babin al'amur wannan su ƙadariya za ka yi da ya yi kawo da shi ne a zamaninsa wanda ke cikin littafinsa a halittar nasa كما تعرض على البكر فهنا سوى عيسو أقطاب ورسول الله قول وليه وليه لك الفيك الأقطاب هو نظام بيجي اعتصام ونسوه إليه كما وكيل الألان وما ينا أبيه بيجي جهنم وبيجي بيوه da aka kama akwai autaru su kuma ko ko da suke akwai autaru akwai abdan akwai ajab akwai wani da bawo akwai wani akwai wani da kana kuma yi daban daban misali daban daban da cikin waɗannan a lokacin jabo su ne a yayin da musulmi suka samu matsala wa yamma fadilin sa'id a ajabatun kasaratukum wa lam tunda ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabatkum wa laysa bikum lokacin da wannan abu ya faru suka ce dukkan da da abdalu da da su suna bangaren da ta hankali saboda da su kuma inda da zasu haka suna da kafirai domin saboda zuwa tare da irada tun da Allah da yake kira da suna faɗa la ulidu illa ma turi ba da sana la ulidu illa ma turi wasu ba da irada ta wuce take kiri wasu irada inda duk irada an tafiya samu kansa to irada Allah take kiri to kaga wannan dole ne idan mutum wani akida zai a cikin al'umma aka saka nan eh saboda an baka lati cewa kai kika abin da kike ba kai kike ba Allah ne dan na fa'ila hakika ta dinna sai ba ga a lokacin da wannan akida take da kanshi a cikin al'umma wato kwanaki yawa sosai sai da babu wannan baya sallah ba abin nan amma ba shi wani wuri da zai shiga da shi aljanna ya riga kowa mashi da kofi shiga kafa da kafa da wani Allah da wannan ita ce alkadariyatul mushrikiya da ibn taymiya yake faɗa su ne wanda take abin nan akwai alkadariya da ibn taymiya da ibn taymiya yake faɗa ibn taymiya su wanda su suke suka tabbatar da cewa ubangiji yana da kaza wal qadar kuma yana da abu wannan yana da abin da ya kaddara kuma yana da ubangiji da hadi to amma su suna ganin akwai tufara wal wala suna jifin ubangiji da cewa aikin da babu hikima ko babu adalci waɗannan su ne iblis mafiya iblis yana da kamar yaya ubangiji ya yi shi kadar da matsayi ya yi shi da minnari da minna sannan kuma shara'a na ba ce ya yi shi da ga adam da haka akwai tukka da walwala saboda shi da zai yi an gane ku ta fuskar kaddara yana da ubangiji ya kaddara shi kuma waye An ba zai fi kafa adam ba kamar yana da kamar shi da ya faɗi da adam kuma da gaba a zuwa ce an fi da adam a kanta za ka fiye biyu ya biyu ya ya kuma kuma idan suna da kaga duk ubadu ubu abu da su shaitan da muka tabbata da su kwanaki suna kan wannan akidar cewa Allah ne su shaitan ya ya kaza kaza kaza kaza za a daidai ya faɗi wuce ta kuma ya faɗi wuce kuma da ba a cigaba da a cigaba da yi masa fitar kudi bayan an ce jabi ba kai kuma ya faɗi ya kamata a saurare shi a karɓi sa kawai da asiri da an kule saboda ka kuma da ba sai gaba cewa Allah ne su za ka kusa tare da shi za su nema masa ne wanda ake shirki da tsoka ba to a suna ba ta nan ba ta ba ta tare da waɗannan ba ta suna kuwa suna tabbatar da Allah kaddara sannan kuma suna cewa dan adam yana da wani bangare na na abin na hudiya ko ta a za mu koya nan sai sati da Allah din mu dauke da Allah babu nada abin da muke cikin kamar shi ko muke kuskure Allah din sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول ما يلا tambaya ne dangane wato nysc a wasu wurare shi a kan san garin da ba ba na shi ba zai iya yin kasar da wasu suna fasawa haka wani magana ce ta malamai Ko wata daga cikin malamai da suke ganin wasu karfe gari ba da suke ba na ka bane su za su kasar akwai asar da yawa da sahabbai wanda suke tabbatar da wani. wasu sahabbai suna cewa koda shekara za su yi a wuri wasu kan dai ba sun so da ne zama a wurin ba za su yi kasar idan idan mutum ya ɗauki ya nan ya koma can kaga ya zama mutum a cikin kenan ba zai ya kasar ba amma inda kadai idan an dan kwana biyu uku ya koma ya je da gida ya dawo wani gari ke yin kasar da duk lokacin da ya bikin ya kuma zauna gida su zai fita inda har ya shiga masallaci ko ya shiga sallar dalli kama zauna gida su fila su fita ba zai ce zai yi fasar waya da ya zuwa zuwa gida wannan kuma da larabci ya rubutu kan dauka da dai ma gaba abinda yana cewa in yi kasar su kamta su tuzin hatta ba ما ولفهن أو ألفهن قبل أن ينظر إليهن العلماء أو ألفهن بغير نظرتهن عند العلماء بارك الله فيك حزوتك وعلى ذلك الدعاء يدنا فهمت لك العرب yana cewa ya rubuta da tafai biyar har zuwa yanzu ba wannan kuma abin da ya ke girbi don zan yi tafai da yanki Abinda ya girbi bai buga su ba shi ne kita ya buga su kafin malamai su sani ko kuma ya buga su ba tare da nuna malamai ba to idan har da larabci ya rubuta ya da larabcin nan to a gaskiya hakura hakura sai ya kara karatu don wannan larabcin in ba ni da na san hausa ba yana da wuta ba larabci da shi ne da eh, eh, kuma da hausa ya rubuta yana ganewa amma kuma ba da zai yana rasu ba amma da ya rubuta na hukunci yana da kyau ya bawa wasu wanda ya san sun fi su duba kuma ya kokarin dai shi ba ne mashi gaskiya dan yawanci haka ne gaggawa wajen rubuce rubucen ilimi a ce za a yi amma ko mutum a karatu da ke ko ina ba wannan karambani yana da yawa akwai karambani da rawar jiki dan da mutum sai ce maka ya littafi ko yake buga a yi lantin a karatu wanda yana da hadari sai sa za ka ta ganin wanda zai kawo littafin wani ya kwafi daga farko haka kuma sai zo tare jama'a ce ya yi a zuwa jama'a a kaddamar kuma yana jiran mutane su masa dubannin kuɗi ko ba sai da wani yi ba sai wani kuma karanta duk wanda ke ba shi ya littafin ba sannan kuma wanda ya yi littafin wanda bai bai ba wanda yana da yawa gaskiya aka tara masa tallafin abin da ake kan sai an sai da kawai da tafin kasuwanci amma da tafin bane na ilimi yana da kyau galibi ya tsaya ya tsaya ya karatu ya fahimci karatu sosai shi ne a habu ba wai ya yi ba ya fahimta shi ne kuma dan dukkan wanda ya rubutu man Allah ka da man ka da wanda ya rubutu ya shi hadisi kuma kuma ya faɗa mata shi dawo da kawai ya karanta ya zaɓar da ya faɗa mata wasu daga da ake dawo wannan kuma yake cewa shi wannan ayar wani kullum ayar da ake da ayar da kuma da makarar da kuka kabila ya fi tana nuna da makarantun mata aure ne yana neman ƙarin bayani wanda zai gaya maka wannan to bai batan alƙur'ani ba alƙur'ani magana akan yaƙi ne kan matan annabi sallallahu alaihi wasallam ma yusu da fi biyu su ana gaya matan annabi sallallahu alaihi wasallam su karanta abinda OPDB abinda ake karantawa a cikin gidan suna abin da ake karanta da zuwa cikin jirgin min aya wato abin da nama ana masa wahayi yana tare da masu sama a cikin guda a cikin babu daya saboda ka karanta abin da ake saukarwa a cikin jirgin suna alƙur'ani da suna abin da nama saboda ka in a gidan da kike mutum ke da alƙur'ani da suna zai koyar da kike in ba da su kike ne ba su da dinnan sai da yau da sai da lalata nama da inda ba wata ake kasance da gidan da ne mai ba sai ya sa mata suka ce wa da lalata nama ka samu rana ka ga ba gidan su zai je ba su sannan yake tambaya a kalmar salafiya ce ana iya kiran sahabi sahabbai da salaf da kalmar salaf tana nufin wanda ya riga ka wanda ya gabace ka kullu man sabaqaka fa huwa salafuka saboda ka sahabbai sun riga mu ne ma farko a cikin tafiyar wannan hadisi da musulmi za ka kada su ne a gaba gaba ana maganar salaf za ka kira salafu salih da sahabbai sun riga ka fara faɗa kan nan tabi'ai sannan wanda suka zo an gane ko wannan kuma yake dangane da cewa mace za ta zama mata da mijinta ta duniya a lahira idan dukkanin su sun shiga aljanna kamar matar da ta auri miji fiye da ɗaya kuma dukkanin su sai Allah ya sanya su aljanna wa zai zama miji gare ta aljanna to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al-mar'atu as-sadiqa fi zawjiha aljanna wato miji tana karshe shi ne miji ta aljanna wannan kuma a wato ya fi cewa yaya za ya za ya za ku ce Aisha radiyallahu anha ita ce mafi wato mafi falala da daraja mata annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da alkur'ani ya sauka da cewa ta wato haɗa kai wajen wajen wata cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah madaukakin sarki ya shirya wa annabi su taimaka mata da jibril da salihu mu'minin da mala'iku gaba daya kuma ya mutu barazanar saki ya mata barazanar saki kuma ya yi mata barazanar canza ta da wata take kai. kuma ya buga misalin ya buga misalin ta da matar annabi da kuma matar annabi kuma ta yi kokarin wato ta haramta sa'ad da sallallahu alaihi ya haramta wa kansa da Allah ya haramta masa wato wannan magana akwai da littafin al-muraja'at al-muraja'at wanda ake ta Abdul Husayn kada ka ga Abdul Husayn ka san wai Abdul Husayn wani basiri wanda ya yi wa Sheikhul Azhar karya ya rubuta wani kan wai takardu ne yi da wasiku tsakanin da shekul azhar ya faɗa shekul azhar ya faɗa shekul azhar shekul azhar ya ce eh, gaskiya kuna da gaskiya duk abin da faɗa almajiri ya shekul azhar ba amma kuma ya ji gida cewa shekul azhar ai ya sallama da wanda ne a shi'a suna garkuwa da shi a wurare daban-daban suna karantar da shi suna fassara shi zuwa daban-daban to a cikin yawon wannan magana wannan ɗauko ta kuma ba ba ba ba abin da yake cewa abin da yake ishara zuwa gare shi a kistar saukar ayoyin farko na suratul sahih ko ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka tattabi Allah ta azwajika wallahu ghafurur rahim wadannan ayoyin da suka sauka wanda dalilin saukar su kamar yadda cikin Bukhari da Muslim a cikin ruwayar Bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita cikin shiga dakin Zainab bin Jahsh yakan sha azuma sai Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce hafsa idan ya zo miki ce ya sha makafi makafi wani abu ne wanda yake da hamani haka an tashi وتقول لي ليه ولا وما كنا نحتاج بعد كده اما مين محتاج يا بنت ولا كده ولا كده في ان يا بنت في كمان كده بعد كده دي ما يجوا بيتين بس يعني دي كمان كده بعد كده ودي هو كله كفر ابو حاجه دي دي هو ما بقى ما كده ما بقى دي دي ما شاء الله وفي اللي الله يتوكل وكنا فاهمين دي متحمل مع الله مملكه حتى دي مرضات ازواجك وبدي دي مرضات كده يا دي يا بنت كده حرم توكل على الله على سبب ان دي من الدمات انا لكن اه على ذكر عائشة بحفصة التكي هو الذي فإن تتوب إلى الله فقد سدت قلوبكما وإن تظاهر فإن الله فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه والدين وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وإن كنتم بعد وعد الله وأكيد بتعتبر كنت كذا in kuma kun haɗa kai a kanta kuma ta wato kun haɗa kanku a kanta to ubangiji shine maulanka da jibrilu da sauran jidai salihai da kuma sauran mala'iku gaba daya masu taimaka mutane to wannan ita ce ورقة الجسيبين da suka a shari'a wani suna muke da ayyukan suka akan wani kisa ubangiji a ciki ya nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi yardar yardar da masu aisha radiyallahu ta'ala anha yardar da ita ma'ana yayi abin da take so yake nuna mana soyayya yana nuna mana annabi yana santa sai kuma kana kinta kaga dai kina sannan ubangiji kita inda tuba idan in kun tuba zuwa Allah wannan isharar ne zuwa ga tuban ubangiji fa falta da kuru kuma abin da malamai suka ce zukatan su sun karkata zuwa ga suna kaga ubangiji ya tabbatar da cewa sun karkata zuwa ga suna zuwa ga a nan babu magana cewa ana nan ana tuba su da laifi domin ubangiji maɗaukakin sarki da ya da ya ce da shi a sa a sa a sa a kunna an yi su da wa zuwa da khairar malamai suka ce wannan ma yana nuna cewa babu matan da suka yi alkhairi don ubangiji ya cikin ya tafi ubangiji zai canza muku wanda suka fi farkai tunda ko bai sake su ba ya nuna babu kamar tunda an bai sake su ba ya nuna babu wanda suka fi farkai don ubangiji ba zai kyale adadin saboda waɗanda suke masu gudanar abin nan matan da ba na kirki ba dan matan banza Allah ta alkhabisa su mukhabisina والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون فهناك عائشه رضي الله تعالى عنها طيبه بالشهاده القرآن هي تعظيم في عادة الطيب في النبي صلى الله عليه وسلم اقول هكذا ابيدي يا ما حرمت وانا سبب سبب كذا لا يحل لك النساء من بعد ولا انت بدل فيهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رحيما ومن يجد في بيها لك تبع حرام يعني سبب سبب يتنزل وتم تتعيد استماتنا هلا يا حرم تعمل في بيها لك تبعي كمان ما تعرف بعد اسم حرمت تبعي كبايا ولا انت بدل فيهن من ازواج فوق تنزل تبعي كمان هلا يا حرم يا رسول الله ولو اعجبكم قولك هذا بعد كده استخدمت فاقول لك دوره ولا لا ده وكذا ودي كده موقف تاني والله كنت بقول لك انا بقول لك موقف تاني ايه بيبقى مثال ضرب ضوء وضرب ضوء مثلا جديد كده ربع حتى مو في ربع حتى قال عدم في ابي ديك في كامل عن كده لكن انا مثال عايشه في اجبايه وكمان مثال مثال ما تعرف الاولى ده انت اللي بدك yake Allah ya buga misalin da matan adam kan kafin da aikani haka ne kan adam ne da zuwa da kafin wanda alkur'ani ya hana ku bai hana ba wala sun shigo da ya sami ka wajen kaga ana yana tumura annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa da kafin kuma Allah ya ce ka yi kitab kafin a matsayin mata mu a wajen Allah yana da misali ne ga kafin cewa kusancin kusancin kafin da mutumin kirki ba zai amfani shi ba kamar yadda kusancin matar annabi da matar annabi zuwa ga waɗanda annaba bai amfani shi بدعة من على يجب عملنا مش هذه الاجتبار واحد الكافر ما وين عائشة يكون عمل فمن كثير عائشة أكيد آية طبعا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وأنت بيسوى مثال مع طبعا ملابسي فاطمة ضد كما تدري من ابن سيئة هو فاطمة كان عائشة أنا فاطمة وكتب فاطمة تأتي لها آية هو آية فرعون أقول saboda haka mu a wajen mu misali ne Allah yake bayarwa ga kafirai da cewa kusancin su da mu'mini da amfani su ba kamar yadda kusancin mu'mini dan dan dan mu'mini yana da kuwa kafiri to kafircin kafircin dan wanda da shi ba wanda shine mu abinda ba da wani mutum ake magana da aiki ba saboda haka kaga daukan waɗannan ayoyi a daga aisha da lauta na ba wanda zai sai daji wanda yake dindin sai dindin a dan mu ba dukkan ba ra da mu yi magana ولله الذكرى على الذكريات والحديث خاطر الحديث wanda ya yi taron zakin da na'ika da cin mutunci na na karfi da ya mata aka aka nuna a wasu kafofin wasu labaran wanda karshe da ya mubahala na da dumin fasuwan da ya zo mubahala da wani malami da sunna a kan cewa dukkan waɗannan a al'ubashi wani janna din mun da fitna ne dukkaninsu da na na'aisha da hafsa yanzu haka yi fito a yanzu a haka ɗin na kan mutanen ko yanzu abin da ya bayyana irin Allah ya samu da cutar kansa a kan harshensa da dadacinsa na kasa da na sama gabaninsa akwai hasan shahada wani ba masari ne zama ɗan fiya shi ma ya yi wannan mubahala yanzu haka wajen shekara biyu yana kan kwanci rai bakwai mutu bakwai jikinsa gaba ɗaya kan yi ba za su cikin shi ma akwai da na aisha biyu saboda ka wata aya ce wanda yake cuta ta wuri ga waɗannan bayan Allah to ya kuka da abin da zai sami shi sun ara duniya waɗannan bayan Allah a bayan kwallon a akwai ɗalibai na jami'ar kurmuta su kurmuta ka da cewa hakika suna farin cikin kammala karatun da suka yi a wannan a wannan jami'a kuma suna halarta wannan majalisi albarka domin sun samu karuwa kwarai da gaske da kuma kuma mazauna bane za su za su koma garuruwan su za su kuna fata ayyuka addu'a Allah ya sauke abin da suka samu na ilimi da su kai mana addu'a Allah mu rubuta sarki ya albarkaci karatu mu kuma Allah mu rubuta sarki ba mu iko da aiki da abin da muke karanta muna musu fatan alheri muna fatan abin da suka karanta na ilimi da zama musu mabuɗin shiga aljanna mabuɗin shigar da shiga cikin zukatan musu Allah mu rubuta sarki ya samu dace wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله وفي باب الأسماء والأحكام بين من أخرج أهل المعاصي من الإيمان بالكلية كالخوارج وأهل المنزلة وبين من جعل إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والصديقين كالمرجئة والجهمية وفي باب الوعيد والثواب والعقاب بين الوئيديين الذين لا يكونون بشفاعة نبينا لأهل الكبائر وبين المرجئة الذين لا يكونون بنفوذ الوعيد وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الذين يوافقون الولاة على الإثم والعدوان ويركنون إلى الذين ظلموا وبين الذين لا يرون أن يؤاونوا أهدا على البر والتقوى لا على جهاد ولا جمعة ولا أعياد إلا أن يكون معصوما ولا يدخلوا فيما أمر الله به ورسوله إلا في طاعة من لا وجود له فالأولون يدخلون في المحرمات وهؤلاء يتركون واجبات الدين وشرائع الإسلام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 a yau yammacin talata 26 ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da 28 ga watan 6 miladiya ta 2011 a wannan majalisi na buguyatul mushtaq fi sharh risalat shaykh al-islam ibn ta ila ahli iraq majalisin da muke sharhin saƙon da ibn taymiyyah ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine darasinmu na 38 a jerin gwanan darasinmu na wannan masallaci mai albarka wannan shine na 188 na 34 a jerin gwanan darasinmu kuma wannan shine na 188 ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yana magana akan yadda ahlus sunna suke wasa wato tsaka tsakiya tsakanin masu wuce iyaka masu azarbaɗi masu wuce gona da iri da kuma waɗanda suke da sakaci da sassauci da sakin da rikon al'amura rikon sakainar kashi ibnu taymiya yana cewa ahli sunna tsakiyar suke su ba sa tare da waɗanda suke wuce iyaka ba sa tare da waɗanda kuma suke sakin abinda ubangiji madaukin sarki ya umarce su riki to shine yake cewa fi babil asma'i wal ahkam na man akhraja ahli al ma'asi min al iman bil kulliyah kal khawarij wa ahli al وبين manja ala إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والصديقين كالمرجئة والجهمية وسؤال السنة أبابي سنة إيه كنته كنتي suna nan a tsakiya tsakanin waɗanda suka fitar da masu saɓon Allah daga imani gaba ɗaya wato suka kore su daga matsayin muminai gaba ɗaya kamar kawarijawa da kuma ahlul manzila ma'abauta mataki tsakanin mataki a tsakanin matakai biyu manzila bainal manzilatai da kuma waɗanda suka sanya imanin fasikai kamar imanin annabawa da siddiƙai waɗanda su ne murji'awa da jami'a ya fi babin wa'idi a babin wa'idi kuma wato narku wasawabi da ainihin sakamako wani iqabi da uquba bainal wa'idiyina allazina la yaquluna bi shafa'ati nabiyina li ahli kaba'ir suna nan tsakanin yan narko waɗanda da su yarda da ceton annabi sallallahu alaihi wa alihi ga masu manyan laifuka ba wa bainal murji'a da kuma tsakanin murji'awa allazina la yaquluna bi nufuzil wa'idi waɗanda ba su yarda da zartar da narko ba wa fi babil imamati a babin imama kuma wato shugabanci wal amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar da kuma umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna bainal ladina yuwafiquna al-wulata ala al-ithmi wal suna nan tsakanin waɗanda suke goyon bayan shugabanni akan saba wa Allah da ta'addanci wa yarkanuna ila allazina zalamu kuke karkata zuwa ga